Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba daya ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 19, da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana jimu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kuma na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da asuba baba ya kuma kiri ne tare da sarfilo hashim kuma za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai gwamnatin yan gurguzu ta venezuela ta ce ana yunkurin juyin mulki a caracas yayin da shugaban yan adawa da amurka ke dauka matsayin shugaban wucin gari juan guaido ke cewa babu ja da baya a sa na kawar da shugaban kasa nicolas maduro shugaban amurka donald trump na neman canza tsarin yadda ake baiwa mutane mafaka a nan amurka Ƙananan yara a kasar Ghana sun fara karɓar wata allurar rigakafin da aka yi domin kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro da ake kira malaria. To kanan labaran kenan bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar shugaban kasar Ghana na na akufa ado ya lashi takobin yakar masu satar mutane a Ghana wani sabon abu da ya kunno kai a kasar. To ina jin ah, bayan haka jam'iyyar wata jam'iyyar adawa ta udr tabbat a jamhuriyar niger kuma ta sanar da koran wasu 'yan majalisar ta guda biyu daga jam'iyyar saboda bijirewa sharudodin jam'iyyar daya a cikin waɗanda aka koran ya ce ko a jikinsu kuma za su ɗauki mataki akan haka kana wani malamin jami'a a najeriya ya ce talauci na taka muhimmiyar rawa ga yawan miyagun ayyuka da ake samu kamar satan mutane da yin garkuwa da su a najeriya Muna ɗauke kuma da shirin demokaradiyya a yau amma duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Gwamnatin 'yan gurguzu ta Venezuela ta ce ana yunkurin jiyo mulki a Caracas yayin da shugaban 'yan adawa da Amurka ke ɗauka a matsayin shugaban wucin gadi wan Guaido ke cewa babu ja da baya a yunkurin na kawar da shugaban ƙasa Nicolas Maduro. Dabban masu zanga-zanga ne suka fita kan tituna a babban birnin kasar sai dai sojoji masu goyon bayan Maduro sun tarwatsa su da harbin bindiga da kuma watsa musu ruwan zafi. wani hoton bidiyo da aka nuna ta gidan talabijin ya nuna yadda wata babbar motar sojoji ke bi ta kan masu zanga-zangar waɗanda ke jifansu da duwatsu gwamnati ta ce harbin bindiga ya samu ɗaya daga cikin sojojinta a nan birnin washington dc kuma shugaban ƙasa donald trump ya faɗi a shafin twitter cewa yana lura da dukkan abin da ke faruwa ya ƙara da cewa amurka tana tare da mutanen venezuela da kuma 'yancinsu Shugaban Amurka Donald Trump na neman canza tsarin yadda ake baiwa mutane mafaka a Amurka ciki har da shirin saka wato har shirin saka kuɗi ga duk waɗanda ke ciki takardun neman mafaka yayin da gwamnatinsa ke ƙoƙarin dakatar da ci gaban kwararar bakin hauren da ke yi ta kan iyakar Amurka da Mexico. a wata takarda da aka fitar ta ranar litinin trump ya nemi babban attorney janar da shugaban ma'aikatar harkokin wajen amurka su samar da sabbin dokoki cikin kwanaki 90 dokokin da za a samar sun hada da biyan kuɗi ga masu neman mafaka ko neman izinin yin aiki yayin da ake duba yiwuwar basu mafakar sai kuma hana izinin yin aiki ga duk masu neman mafakar da suka shigo amurka ta barauniya hanya sai kuma baiwa gwamnati wato sai kuma bayawa gwamnati har watanni shida domin yanke shawarar bayar da mafaka ko a'a haka kuma takardar trump ta yi kira ga jami'an wato ma'aikatar harkokin wajen amurka su samar da jami'an da za su ke duba duk wani batu da ya shafi tsoro ko tashin hankalin da ya sa ake neman mafaka wanda hakan ne masu neman mafaka a amurka suke shawo kan jami'an amurkan su amince musu to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ƙananan yara a ƙasar ghana sun fara karɓo wata allurar rigakafin da aka yi domin kawo ƙarshen zazzabin cizon sauro da ake kira malaria ghana ita ce ƙasa ta biyu a nahiyar afirka da ta samu wannan rigakafin wanda ake sa ran za ta rage yawan cutukan da sauro ke yadawa amma kuma masana na cewa sauran matakan da ake ɗauka na kare kai daga cutar malaria su ma sun zama dole ya ɗauki sama da shekaru talatin da kuma kuɗi kusan dalar amurka biliyan ɗaya kafin a samar da allurar rigakafin malaria wadda aka ƙaddamar da ita a ƙasar ghana allurar rigakafin da aka fi sani da rtss tana rage yawan cutukan da sauro ke yadawa ga ƙananan yara da kusan kashi 40 cikin 100. Ƙasar Ghana da Kenya da kuma Malawi su ne ƙasashen da aka ƙaddamar da shirin gwajin allurar rigakafin wanda aka fara tun makon da ya gabata a Malawi cikin shekaru hudu masu zuwa ana sa ran yi wa yara miliyan ɗaya allurar rigakafin. Birnin Cape Coast na ɗaya daga cikin yankuna uku a Ghana da aikin ke aunawa da ke fama da yawan zazzabin malaria. Richard Mahijo na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ya ce ana buƙatar rigakafin ne domin ana samun koma baya a 'yan shekarun nan. This is really something we are considering in the public health that I dream coming uh, through. Uh, we ya ce wannan wani abu ne da muke kallonsa a matsayin ci gaba a fannin lafiya saboda idan aka duba zai yi zuwa yanzu da muka yi amfani da su domin yakar wannan cuta mun imanin wannan sabon rigakafin zai taimaka sosai a yakin da ake da cutar malaria hukumar who ta ce mutane miliyan 219 ne da zaɓin cizon sauro ya kama a shekarar 2017 kuma ta kashe mutane 435 shugaban amurka donald trump na duba yiwuwar saka kungiyar muslim brotherhood ta kasar masar a cikin jerin kungiyoyin ta'addanci a cewar fadar white house je talata da harkokin labaru ta farar white house sarah sanders ita ce ta aika manema labaru sakon ta imel tana cewa shugaban kasa ya gana da tawagar masu baya shawara kan harkokin tsaron kasa da kuma shugabannin yankin da ke nuna damuwarsu kuma yanzu haka ana duba yiwuwar hakan saka da daddiyar kungiyar addini cikin jerin ƙungiyoyin ta'addanci zai baiwa amurka damar saka takunkumi akan duk wani ko wata ƙungiya da ke alaƙa da ƙungiyar muslim brotherhood Ƙungiyar Muslim Brotherhood dai ta mayar da martani tana mai cewa ƙarfinta ya wuce hukuncin duk wani ɗan siyasa. An dai kafa ƙungiyar Muslim Brotherhood ne a ƙasar Masar sama da shekaru 90 da suka gabata. Ta kuma hau mulki ne lokacin da ɗan takararta Muhammad Morsi ya lashe zaben shugaban ƙasa shekarar 2012. Morsi ya jagoranci tumɓuke Hosni Mubarak a shekara guda kafin nan. Shugaban Masar na yanzu abdul Fattah el-Sisi ne ya kawar da Morsi a shekarar 2013 ya kuma haramta kungiyar tare da jefa Morsi da sauran shugabannin kungiyar a gidan yari. Daga ƙarshe kashe wasu 'yan ƙasar Saudiya da aka yi na baya-bayan nan ya janyo suka daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da wasu gwamnatocin ƙasashen duniya waɗanda ke kira ga jami'an Saudiya su dakatar da kashe-kashen da suke domin kawo ƙarshen cin zarafin bil'adama a ƙasar. makon da ya gabata ne saudiya ta kashe wasu 'yan asalin kasar maza su 37 34 daga cikinsu 'yan shi'a ne kan zargin laifukan da ke alaka da ta'addanci da yake saudiya dama can tana da matsalar rashin mutunta haƙƙin bil'adama yanzu haka tana ci gaba da fuskantar ƙarin keta haƙƙin bil'adaman ciki har da hukuncin kashe mutane masu yawa a lokaci guda tun lokacin da ya riman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ya karɓi mulki a shekarar 2017 a cewar masana. labaran duniya ke kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban kasar ghana nana ado dankwa a kofa ado ya lashe takobin sa kafar wando daya da masu satar mutane da yin garkuwa da su a ghana wani sabon yayi da kunno kai a cikin kasar ga wakilin ridwan abbas daga birnin accra da karin bayani yin garkuwa da mutane daya a cikin ƙasar nan bakon abu ne sai dai batan yara takura da uku da kuma wasu baki a kwanan baya ya bara al'umma ga baki ɗaya sun tsorata ainun kuma iyayen yara ɗin da sun kabata sun daɗa wa hukuma a san yadda aka kwato musu 'ya'yansu shugaban ƙasa kufa adu ya shaida wa ƙawancin yaƙi da miyagun harkoki gacc a fadar jubilee hausa ranar litinin cewa a shirye yake ya yi maganin wannan mugun ɗabi'a na garkuwa da mutane. Dukkan mu mun damu ainihin game da wannan muguwar ɗabi'ar garkuwa da mutane wadda bakon abu ne a wurinmu. 'Yan uwanmu maza da mata 'yan Najeriya sun sha fama da shi, amma mu ba mu san shi ba a cikin nan ƙasar namu. Kuma muna buƙatar mu yi wani abu game da shi don tabbatar da bai samu gindin zama ba cikin mutanen mu. Na shirya akan wannan lamari kuma ana shawara yayin da muke duba ko ina ne mafita a zancen ja da wannan lamari shaiku usman bari ma'aikacin diplomasiya ne da kuma tsaro yana da in dai shi shugaban kasa da ya alkawari in ya sa hankali sosai a samu jami'an tsaro da kuma mutane su ba da haɗin kai idan sun ga wani bako ya yi wanda ba su tabbatar da kowaye ba a yi kokari a sanar da hukuma na biyu kuma a yi dogari a faɗakar da al'umma gaba ɗayansu a ce ma kasu sakaci domin ba tare da yin wani su sakaci sakaci ba wani da abubuwan ba za su taru ga dai yadda jama'a kuma suka ji game da alkawari da shugaban ƙasar ya yi na maganin wannan matsalar sace mutane. Eh, marhaba da nuna cewa shugaban kasa ya kula da irin abin da ke gudana saboda ya danganci tsaro na 'ya'yan kasa manya da yara da tsofaffi amma yadda za a ɗauki wannan mataki ya zama kuma ya wanzu ana bibiya ana ganin irin natijan da ake samu shine abin da ya saura Allah ya taimake shi don a ce ɗanka yana da rai baka ga inda yake ba yana da damuwa yana da tashin hankali shi yasa yanda ya sa kafin wando ya ce ubangijin Allah mu da sun iyayen yaran mu taimake shi Allah ya taimake fi sabilillahi abu ne wanda ya kamata tuntuni amma kuma tunda yanzu ya riga ya kawo wannan shawarar a kawo kowa da kowa haɗa kowa manya-manya wanda ya kamata wanda ya kamata su zo a zauna a tattauna akan wannan. Mutane sun tsorata nan akan yadda lamarin sace mutane ke daɗa karuwa a nan ƙasar. A makon jiya ma wasu 'yan bindiga suka sace wani ɗan kasuwan Indiya a Kumasi ko da yake 'yan sanda sun kwato shi. Sai kuma maganar na Nabel Makram Bosi, kansalar janar kuma head mission Estonia a Ghana da aka sace yayin da yake motsa jiki da sanyin safiya a nan Accra a halin yanzu an dai kasa gano inda 'yan matan nan na takura da uku da aka sace suke akan haka ne kowa ya yi marhaban lale da hubbasa da shugaban ƙasa ya yi alkawarin zai yi game da wannan labari ridwan allah muktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana Kuma da la'agai da Ridwan Abbas wani mai fashin baki kuma malami a jami'ar abuja da ke koyar da ilimin siyasa dr abubakar kari ya ce talauci na cikin abubuwa da ke jefa mutane cikin irin waɗannan munanan ayyuka na satar mutane da yin garkuwa da su domin samun kuɗin fansa dr kari ya bayyana hakan ne a hirarsa da wakilin misali ashaka ga kuma bayaninsa. duk da yake ba wai za a ta'allaka komai akan talauci ba to amma talauci yana da tasiri kwarai da gaske a wurin ayyukan ta'asa da kuma laifuffuka a duk wata ƙasa ko kuma al'umma da talauci ya yi katutu yana jawo abubuwa daban-daban alal misali akwai rashin aikin yi da fatara waɗanda za su iya ƙeƙasa zuciyar mutane da dama su rika faɗawa waɗansu miyagun ayyuka hadda ta'addanci sa'an nan sakamakon bincike-bincike da masana da dama suka yi musamman a game da rikicin boko haram da kuma ta'addancin da wasu suke yi na garkuwa da jama'a ya nuna cewa talauci yana da tasiri kwarai da gaske tunda yawancin masu aikata wannan laifuka mutane ne wanda suke fama da talauci ba su da inda suka sa gaba sai su fara da sace-sace daga baya kuma su rikida su zama 'yan ta'adda babu shakka talauci yana da tasiri kwarai da gaske akan ayyukan ashirin da suke faruwa musamman a arewacin ƙasar nan. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani ga don tilar makula da su. jirgin birnin yamani shi jirgin birnin ingila to ja kaɗa da italiya in yi ɗan kuka ya kajiya bakin wallai gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan ka cikin lagos kuma ga ba ta galai na shin ga zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa to jalla wato dr abubakar kenan malami a jami'ar abuja a jamhuriyar niger kuma jam'iyyar udr tabbat ta sanar da korar wasu 'yan majalisa guda biyu da ke wato daga jam'iyyar saboda zargin su da bijirewa umarnin uwar jam'iyyar to sai dai waɗanda ake musu zargi da aikata yin hakan sun ce ko oho wakilinmu a yamai suleiman munibarma na da ƙarin bayani a wata takardar da ya aike wa majalisar dokokin ƙasa ne shugaban jam'iyyar edr tabbat Ahmadu bubakar sise ya sanar cewa ya kori dan majalisar dokokin ƙasa yakubu sumana gawo da takwaransa abdu gulo daga sahun 'ya'yan wannan jam'iyya saboda zargin su da aikata ba daidai ba alhaji abdu muhammadu shine babban sakataren wannan jam'iyya wannan 'yan majalisar nan tun da suka zamanto 'yan majalisa a ga sunan idris tabbat ba su taba sa kafafunsu ba a inda muke wannan interview kibiyar jami'a ko so guda ba dai kenan ba su taba sa hannunsu cikin aikace na jami'a ko so guda ba a cikin dokokin na jami'a duk wanda ya zamanto dan majalisa ko minista ce ko wani makami dai ga sunan parti ko wanda yake mamba ne na biro politik dokokin na jami'a sun nuna mutum kowane wata akwai dan albashin da zai bada ga farti tun da suka ta shekara nau kenan shekara fiye da uku ko wata hudu kadai suka bada to sai dai yakubu mana gawo da ke ɗaya daga cikin 'yan majalisar da wannan mataki ya shafa na cewa kawai ya ji group parliamentar patriot sun yi propose na zan zama cgm vice president shi na an matsala shi tunda da an ka ce an hudda ka kenan ka samun wurin bakin bukata shi kenan ka in samu wuri cikin biro na assembly yau dan ya hudda mu matsala muna da hanya ta mu je mu yi kara amma mu ganin muka mu kara kuma mu koma mu kawo su yaji don tabbat za mu jayewa mu koma dabara mu bar shi da tabbata din mu gani yadda zai iya kada da fice nan cikin asambili rashin cimma matsaya a dangane da bangaren siyasar da ya kamata jam'iyya ta marawa baya na daga cikin manyan matsalolin da suka yi sanadin wannan baraka a jam'iyyar ta idr e tabbat shi ya tura mun wata mu negosiye da gwamnati ya tabbata ta koma suka kiya suka kiya sa'an ya je declare su ya ce ya koma a adawa maka ci mishi abubuwa mu zuwa adawa al'umma ta zabe mu kuma al'umma mu ci gaba take so da nan na matsalolin mu ka tabshi a siyasance jami'an naka yana cikin adawa kai ka kai kanka a majority an tabi haka a duniya kenan hidda wannan ya zama dole ne mu hidda. rigingimin cikin gida a tsakanin 'ya'yan jam'iyyun siyasa wani abu ne da ke kokarin samun gindin zama a 'yan shekarun nan a nan nijar matsalar da ake ganin ta a matsayin wata dubarar da jam'iyyar pnds tarayya ke amfani da ita don wargaza jam'iyyun siyasa zargin da dan majalisa sama'ila ali ya ce ba shi da tushe wannan duka faɗo ne a dipite babu karami a ciki kowa ka gani na cizon kan sheki da wuya ka ji an ce wani farti ya hure wani kunne don ya dawo ta da shi zuciya tare sakamakon zaben fabrairun 2016 ya baiwa idr e tabbat damar samun kujerun wakilci biyu daga cikin kujeru 171 na majalisar dokokin kasa saboda haka matakin korar waɗannan 'yan majalisa ke saka ta a sahun jam'iyyun da ba su da wakilai a zauren majalisar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. To da a gaida Suleiman Muni Barma. Sai dai kada shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha takwas na dare a nan Washington ga kuma shirin mu na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da asuba kuma barkanmu da saduwa a wani sabon shiri na demokradiyya a yau. A cikin shirin namu na yau, za ku ji cewa nakasassu a arewacin Najeriya sun ce suna da bukatu da suke son sabuwar gwamnati ta yi masu idan an kafa ta. Sunana Madina Dauda. Wasu jiga-jigan ƙungiyoyin nakasassu da jihohin Arewa goma sha tara da birnin tarayya Abuja sun ce baya ga sa hannu a dokar da ta ce a kyautata masu har da batun ba su kashi biyar cikin ɗari na ayyuka har ila yau suna so a fito da tsare-tsare na inganta rayuwarsu da na 'ya'yansu domin kashi 99 cikin ɗari na 'ya'yan nasu ba nakasassu ba ne. Shugaban nakasassu na jam'iyyar APC musu bahu Lawan Diddi ya yi mani bayanin yadda rayuwarsu take kafin shugaba buhari ya sa hannu a dokar kyautata masu rayuwa ake yi a cikin matsalar rayuwar da rura a matsayina na gurgu na sha in hau hawa bene hawa bakwai don neman wata bukata ta na sha in hau a yanzu misali a ofis ina ni kaina na fati na sakatare hawa uku ne muke da shi kuma kullum muna mitin hawa na uku ne amma babu lifta wannan abu yawanci mun rayu ne cikin karfin hali mun rayu ne cikin kwazon cewa kada a banmu a baya amma ba tare da akwai mafita kyautata mana a cikin sauki ba saboda haka wannan alfanunsa shine daga yanzu idan gurgu ya je zai hau gini na gwamnati ko makarantar gwamnati idan ya kasa a nan zai tsaya ya nemo lauya ya ce wannan gurin ba zan iya hawa ba a taimake na neman mu yanci na dole a nemi kuɗin da za a yi yadda za mu iya hawa domin kyautata rayuwarmu dole gwamnatoci su sa hannu tun daga mataki na local gaman mataki na jiha mataki na ƙasa misali kamar tsarin ilimi kyauta na gwamnati ubek kenan mafi akasari tun daga local gaman akwai inda aka ware na local gaman ne akwai aikin jiha akwai aikin gwamnatin tarayya misali primary kowa ya san primary local gaman ne musamman secondary kowa ya san secondary musamman junior state ne suke dauka daga tashiri education irin banyan makarantu har ka gama university duk an san na federal government ne yawancin su so irin wa'annan tsarin muke so ya kasance cewa an dauka ko an bambanta sannan kuma muhimman abin da muke nema shine a sa abin nan a cikin budget ɗin kasa za a yi kaza za a yi kaza gashi wannan hukuma ta manitarin ce duk wanda ya zanen gini wani ya approving ba tare da hanyar na kasashe ba dokar ta tanaji haɗauri ta tanaji a ci shi tara so wannan ya nuna gwamnati da gaske take kuma an ba da shekara biyar ne wajen tabbatar da cewa duk abin da yake a wannan dokar a kaddamar da shi saboda haka tsakaninmu da wannan dacijo tsakaninmu da jam'iyyar apc shine muna cikin farin ciki saboda abin da shugaban kasa ya mana abinda wani fatin ya shekara goma sha shida bai iya yi ba ne an fi sama da shekara goma ya je ya dawo wannan majalisa ta yi ta tafi ba wata majalisa ko ƙungiyar siyasa da ta iya sa mana hannu sai wannan bawan allah mai albarka janaral muhammadu buhari wanda ya ba mu 'yancinmu a matsayin mana 'yan ƙasa masu bukata ta musamman ya ba mu 'yancinmu a matsayin mana 'yan siyasa masu bukata ta musamman abin da bature yake cewa ya ba mu freedom 'yanci na duk abin da yake na nakasassu zai zo gare mu misali alfanun da ɗaya daga ciki ko wasu daga cikin wannan kuduri da ya sa hannu a kansa shine akwai kaso biyar da ma'aikatu ko gwamnati za su yi ga warewa in an zo ɗauka aiki wa'annan na musamman ne duk wani nakasashe da ya isa ko yake da ilimin za a ɗauke shi aiki sannan kuma ya a cikin wannan bil an ba da damar duk gini na gwamnati a tabbata an yi hanyar da gurgu zai iya hawa an yi alamun da kurma in ya zo zai gane an yi abin da idan makaho ya zo in ya shafa zai iya sani misali a ce nan matattakala ce a'a wannan abu an ka taba shi wata magana zai lifta ce a wannan abu gashi nan dai abubuwan da kai zaka gane wannan ba karamin alheri bane wanda dama haka kungiyar ko majalisar dinkin duniya ta shirya wa duk wani na kasashe a duniya don kyautata rayuwarmu. shi ma sakataren watsa labarai na kungiyar makafi na arewacin najeriya kuma dan masanin makafin abuja comrade muktari sale ya yi nazarin abubuwan da suke son a yi masu idan an kafa sabuwar gwamnati. Gwamnoni abin da muke so su ɗauki nauyinmu musamman ƙananan na makafi su ɗauki nauyin makarantar su tun daga firamare har university masu ƙarfi a cikinmu a koyar da su sana'o'i a ba su jari da kansu don su samu dogaro da kansu daga cikinmu akwai wanda duniya ta sallame su lahira ba ta ɗauke su ba a yanka musu alawus da gwamnati za ta rika ɗauka tana ba su a ɗauki nauyin karatun 'ya'yayenmu tun daga firamare har university a ɗauki nauyin lafiyar 'ya'yayenmu a ɗauki nauyin koyar da 'ya'yayenmu sana'o'i yau idan ɗana ya iya sana'ar da zai dogara da kanshi in ɗana ya karatu ya samu aikin da zai dogara da kanshi wallahi ba ma zai so a ce yau ga babanka can na gala maɗi da watan gariri a kan titi ba shi zai ɗauki nauyin uban shi matukar wannan ɗan mai jin kai ne kuma mai tausayi ne amma abin mamaki zaɓuɓɓukan yanzu da muka yi yanzu in mun je baran ma saboda za mu nemo abin da za mu ci mu biya ya'ya mu kuɗin makaranta sai ka ji ana cewa ma ba a ba mu ai mu muka ce sai baba sai baba ko to shi kenan mu je baba ya ɗauka ya ba mu ƙarin abin takaici shine yau kiran da muke yi mu mutane masu na ƙasa yau babu kwanciyar hankali a ko'ina ƙasar nan musamman arewacin najeriya in ka je nan fara babu maiduguri babu kaduna babu kabuja hanyar abuja to kaduna babu shin wai yau idan yau aka gama da masu lafiyan nan shin mu muna jin kanmu muna tausayin kanmu ba za mu iya gudu ba yau mun zama allah sarki idan yau mai lafiya an bi shi an kashe kamar kiyashi shin wai muto da ba mu da lafiyan nan ina ne za mu sa kanmu to sai dai mai martaba sarkin juwa dr idris musa ya ce wannan kira da nakasassu suka yi yayi daidai kira nasu yayi daidai ko da ma ba su taimaka kowane irin ayyuka na siyasa ba hakkin shugabanni ne su yi kokari su taimakawa nakasassu wanda suke kusa gare su shi allah ya ga dama ne yanda ya so ya mai da su a haka shugabanni su kuma allah ya mai da su ya kai su wannan matsayin ne yadda ya so kenan ya kai su amma su san cewa hakkin talaka da hakkin nakasassu yana kansu saboda haka su juya baya su dubi irin nakasassun da muke da su su taimaka musu taimakon da za musu ba kuɗi za ba su ba shawarar da ke bayarwa idan muka dubi mu kudu da sauransu yamma nakasassunsu suna gida suna sana'a za ga mutum nakasashe ne yana zaune yana sana'a namu kira ga namu yan arewa nakasassu gwamnati su taimake su su koma sana'a su kuma su karbi kiran da aka musu idan aka ba su aka sa su cikin sana'a ba ma sai an ce musu ba su koyi sana'a su zauna su barbara akan titi da najeriya ɗaya ne amma idan ya kasance a ce zuciyarmu ba mu yaƙi zuciyarmu da tsayuwa kan titi ba to ba alheri gare mu na arewa ba don ba da nakasashe yana zaune ya zama to bai yaƙi zuciyarsa ba wanda ya tashi mugun ya tashi zai jawo shi ya koya masa karatun da ba zai iya ba gobe za a gan shi ya zama amro ba gobe ya zama dan wasu irin waɗanda ta'addanci ya shiga kansu ire-iren irin waɗannan ya aka yaudare su suka shiga irin wannan ko da aka muna kira gare su su kokari su kansu su yaƙi zuciyarsu su nemi sana'a su nemi da rabu da bara a kai su kuma mashugabanninmu da kuma waɗanda allah ya huwace musu hali su kokari su taimaka wa kasar suna su kuma in an taimaka musu su yi amfani da abin da aka taimaka musu ba su karbi abin da za musu su ki ci gaba da yawancin su haka suke yawanci mun ka samu wani kace masa do bari a taimaka da abin sana'a ce cutan ka bashi gobe ba kaga ba daidai bane kiran da za mu gare su kenan. An ce in kunne ya ji gangan jiki ya tsira. A nan shirin zai dakata. Sai makon gobe idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin mai martaba sarkin juwa Dr. Idris Musa da Alhaji Musubahu Lawan Diddi da PRO Comrade Muktari Sale, ni Madina Dauda da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya. ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. Ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. Ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa. Sunan shi kanjamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa. abu saurare ni su zan farcawa wanda jikin shi ke son ƙarin jini kafin a san azamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci ka ko a jikin wani za a ɗebowa amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa idan ka gama wani aski kafin wani ka zamto konawa ka sanya yar wuka bakin asikar domin cuta ta zamto kaucewa koko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don gyarawa